radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan mu koma noma sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin na ko san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 2021 wanda daidai takwas ga watan safar da shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1821 wasu kasashen tsakiyar nahiyar amurka suka samu yancin kansu daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasashen dai sun hada da nicaragua salvador costa rica honduras da kuma guatemala waɗannan ƙasashe sun fada ƙarƙashin mamayar turawan spain ne tun a cikin ƙarni na goma sha shida miladiya sannan kuma a farkon ƙarni na goma sha tara guguwar neman yanci ta kaɗa a cikin ƙasashen latin amurka wanda ya kai ga samun yancin kan waɗannan ƙasashe a ranar goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1821 da farko dai ƙasashen sun haɗa kai da ƙasar mexico babba sannan kuma da haɗakar ta wargaje suka sake haɗa wata haɗakar wadda take da suna federal republic of central american countries wadda ita ma bata daɗe ba ta wargaje a shekara ta 1839 a lokacin ne kowace ƙasa ta zama 'yantacciyar ƙasa mai zaman kanta kamar yadda suke a halin yanzu da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 139 suka gabata a ranar irin ta yau wato 15 ga watan satumba shekara ta 1882 sojin ƙasar burtaniya suka mamaye birnin iskandariya na ƙasar masar kafin wannan lokacin da sarki iskandar makdoni shine gina birnin a shekara ta 332 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sannan birnin ya taɓa zama cibiyar ilimi mafi girma a duniya wanda haka kuma birnin iskandariya yana da muhimmanci a harkokin kasuwanci ganin yadda yake a kan bakin tekun mediterranean da kuma kogin nilu wannan matsayin da birnin yake da shi ya bai wa ƙasar masar muhimmanci ta fuskoki daban-daban a shekara ta 1880 ne sarkin kasar masar na lokacin taufik fasha ya miƙa wa kasashen ingila da faransa lamarin kula da harkokin kuɗi na kasar ta masar amma rashin amincewar mutanen kasar masar ya sa sarkin ya sauya gwamnatinsa ganin haka ne turawan ingila suka mame birnin iskandariya a rana irin ta yau masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya to labaran da farko ga muhimman kanunsu a kasar haiti binciken da aka fara kan kisan shugaban kasar jamunar moyes ya haifar da rudani ƙungiyar kasashen larabawa ta damu da makomar fursunonin palestine da suka tsere daga gidan yarin isra'ila majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa babban koma baya ne barin afirka a baya wajen samun alluran rigakafin cutar corona to yanzu kuma ga labaran dalla-dalla Firaministan Haiti Ariel Henry ya kori babban mai shigar da kara na kasar sa'o'i kaɗan bayan da ya buƙaci a binciki Firaministan kasar kan kisan shugaba Jovenel Moise. Babban mai shigar da kara na gwamnatin Port-au-Prince Bedford club ya zargi Firaministan da yin waya da ɗaya daga cikin waɗanda ake neman ruwa a shallo kan kisan tsohon shugaban kasar Jovenel Moise. Mr. Claude ya buƙaci lauyan da ke bincike kan kisan Mr. Moise da ya gurfanar da Firaministan kasar. hakan ne ya sa firaministan kasar ya sanar da korar babban mai shigar da kara na kasar kan abin da ya kira aikata babban kuskure kan aiki kuma tuni ya maye gurbin sa kawo yanzu dai binciken da ake kan kisan shugaba moyes ya haifar da wani sabon rikicin cikin gida a wannan kasa mafi talauci a yankin amurka to sai dai kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1987 ya tanadi cewa shugaban kasar ne kawai yake da nauyin kora ko kuma nada babban mai shigar da kara na kasar Ƙungiyar ƙasashen Larabawa ta gargaɗi Isra'ila game da ɗaukar mataki kan fursunonin Falastinu da suka tsere daga gidan yari kwanakin baya. Mukaddashin sakatare janar na kan batun Falastinu Sa'id Abu Ali ya ce ƙungiyar tana bibiyar lamarin sau da kafa kuma ta damu matuka game da matakan da Isra'ila ke ɗauka tun bayan da Falastinawan suka arshe daga gidan yarin na Jilboa a makon da ya gabata. Mr. Ali ya buƙaci ƙasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam da sanya ido sosai kan kare hakkin fursunonin ta hanyar matsin lamba wa isra'ila kawo yanzu dai hudu daga cikin falastinawa shida da suka tsere daga gidan yarin na isra'ila mai cikakken tsaro an tafke su yayin da jami'an isra'ilar ke ci gaba da farautar biyun to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who ta ce an bar nahiyar afirka a baya bisa la'akari da cewa kaso biyu cikin ɗari na allurai sama da biliyan biyar da ɗugu bakwai na rigakafin cutar corona da aka yi amfani da su a duniya kaɗai ne aka yi wa mutanen nahiyar afirka babban daraktan hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce hakan babban kalubale ne gare mu ba wai afirka ba kawai a cewarsa matukar aka ci gaba da nuna rashin daidaito wajen samar da allurar rigakafin corona kwayoyin cutar za su yi ta harkidewa su kawo na kaso ga tasirin allurar rigakafin da ake da su a don haka hukumar ta who da tarayyar afirka da shirin covax suka yi kira ga masu samar da rigakafi da su ba shirin na covax mahimmanci tare da bukatar kasashe su cika alkawarin da suka ɗauka na raba alluran da sauƙaƙa musayar fasahar samarwa da hakkin mallakar rigakafin a watan augusta da who ta yi kira da haramta bayar da rigakafin a zagaye na uku na wucin gadi domin mayar da hankali kan mutane mafi fuskantar hatsari a faɗin duniya waɗanda ba su kai ga samun rigakafin na farko ba hukumomin lafiya a iran sun sanar da cewa adadin mutanen da aka yi wa rigakafin cutar corona zagaye na biyu ya kai kusan miliyan 38 alƙalaman da ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta fitar sun nuna cewa ya zuwa ranar talata mutum miliyan 37 da 866,551 aka yi wa rigakafin na biyu rigakafin da aka yi amfani da su sun hada da sputnik da barat da astrazeneca da kuma barakat a baya-bayan nan dai adadin waɗanda ake wa rigakafin ya karu matuka a ƙasar ta iran samar da rigakafin ga kowa da kowa na ɗaya daga cikin alkawuran da sabuwar gwamnatin ƙasar iran ta shugaba ibrahim ra'isi ta sanya a gaba to jama'a karshen labaran duniyar kenan tumar labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu ga shirin na mu koma noma mu koma noma Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. shirin da bisa al'ada yakan saba taɓa muku batutuwan da suka shafi noma da kiwo daga nan rediyo hausa voh to shirin namu zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da malam aliyu nasarawa komin galma daga karamar hukumar madawa da ke jihar tawa a jamhuriyar nijar a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana a wasu ƙasashen yammacin afirka To da fatan za a kasance da mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar bangare na biyu kuma na ƙarshe. da kamar da aka ji shirin a yau zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da Malam Aliyu Nasarawa Komen Galma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar da manar bana a wasu sassan kasashen yammacin afirka a kuma ci gaba da shirin bakon namu zai ɗora mana ne kan tambayar da muka masa game da batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a wasu sassan kasashen yankin ga kuma yadda hirar mu ta kasance yankin nan gare mu da ka san inda kake nan labari a kai ne to alabula halin dai ba na dinka an yi samun mutuwar gida tun da akwai nan gare mu kusan gina hamsin da bakwai sun kamata da bara to bana dai ka yi sai dai kamar ruwa an da ka zubiya da kiloli amma a kama ce jeji ya sako ya rusa gari yanzu dai a halin yanzu zan garke magana kana dai ban ja ba ba sa abin da kasance a gaba amma sai mun tsara ga Allah ma ta kawo mm, mm. amma a halin yanzu gari kamar ruwan da aka yi na walka shi ne jeji da zubiya amma kama ce jeji ya kuma cike ya rusa gidaje na nasarawa ko nan kwamin galama kusan dai kunan galama dai ba sani ba a halin yanzu ga. Eh, to kamar a nan yankin da kuke daman kamar menene aka shahara da nomawa haka. to aka yi yawa a noma shi na haji na biyu na yi sai dawa na uku sai gida na hudu sai wake to sai kuma wasu daga sa ɗari ya ganga amma waɗanda gari hakan nan suna da manyan alamai sun kai yawa don nan kwanan galama ko kusan ce kusa magun biyu ma daga baki ki hakan sun yawa bisa gidan layi. kamar akan samu riba a cikin ayyukan da ake yi mm, yawa salamu alaikum salam malaliyu ina ka zan yi samun talaka ko da yake lalle bangaren samun wani ana samun wani amma an ku ɗauka kamar yanzu ga al'umma sun yi yawa wani ke su sai kaɗan sannan kuma dukkan mu dai muna wasa da sa yare bangaren su kai karatu a hanyar misali amma yanzu a gonaki sun yi kaɗan al'umma sun ƙaru sabanin shekarun baya kenan to shi zaga ko kaɗan gare ka ka gyara hukuma ta samu ka magani za ka ci unwanin wannan unwanin shi yasa mashiwa da an ƙare sai ga abin da mutum ya nawa da rashi wata hudu yana ci ne sai dai kawai ana gama noma an yi ta kasan waje gaba daya amma mai yawa a ce hukuma tana taimaka ma da tana bangaren maganin nan bakin nan da dukkan kuma kuma lokacin da cikin saboda su rusu nan to wala ya tana kaji daɗi ana yi amma gaskiya ya kamata ce a zan ka kara ma talakawa ya goran hali da shi ina tana talaka da ga sun wata ya mutu a zo a yi mishi biyan albashi amma gonan noman na ya yi a karki to wannan noman na ya kamata ce hukuma ta taimaka ma talaka da wannan kamar menene babban abin da kuke so a taimaka muku da shi game da abin da ya shafi noma irin bukatu ne ake da shi wanda shi ne mafi yawo yanzu kamar yanzu kamar talaka kare kai ke shi na saka cewa kaɗan iris kenan nan talaka majiya ba su abinci wanda za su ci kuma kaɗan abin da kai kuma bai kai ba yanzu a cikin wani abubuwa hajji na saka cewa ta zaki ta kogi kenan ka ta yin tango bai da ka ta yin tango bai da in ka ta tabba ka sai suwa to sai yanzu kiran mu kiran mu da hukuma dan Allah a tafi jirgi ci samu mu talakawa magani da kashe kwari kiran mu da kuma da Allah a yi kokari a taimaka ma talaka bangaren magani wanda kashe kwari kamar su suda ko kwari na susa masu gero masu yawan da To masu sauraro anan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma wata fitowa inda kuma za a ci mu dauke da wani sabon shirin. Kafin nan a bakon namu Malam Aliyu Nasarawa ko Mangalma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ni Hassan Barka da na kasance da ku ke cewa habis salam a huta lafiya. A can daure Najeriya ƙasan mu Allah ya ba da arzikin noma ƙasan na mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma. Shirin mu koma hannu makinan to kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya goto muku Sa'id Sadiki ne domin gabatar da waƙar da ya mana. سبراهی جان یار فار سرخونش جان بهار سدوار زن ایمه چش دست جگر سرمر انگار دن نوازش که باغ یار یار نخش وارش که باغ یار یار نخش وارش قفس تنگه جم زریت تن خلی قشنگه آم دل شیدا کرده تچش تچش و تگیسو بهار رنگه برو برو برو یاد تستنگه جم جمع زریت تن خلی قشنگه آم دل شیدا کرده تچش تچش و تگیسو بهار رنگه بدنی میده نداده غرام بی آسمونه رو جاشونه ما تدری دل و نفتا به جار زندگی خجیره بروم بهار می پیز دل تها کن کنار بیت عاشق اینجا خسومه دل گیرمه اینجا جشومه جانت روی ماه میپلی میپری جنشو دل بی تزن نشو برو برو برو یادت ستنگه جمع زریت تن خلق شنگه آم دل شیدا کرده تچش تچشو تگیسو بهار رونگه د چه می غم دل نشت بهار هارش هم روزشون دوری من چشه یا نوارش یا نوارش دفیت دشت و سرا بوی بهار ونگ یار بوی گل و عطر یار رشدکت برو برو برو یار در دست تنگه جمع زریت تن خلی قشنگه آمد دل شیدا کرده تچش تچش و تگیسو حال رنگه تو a gaishe ka Sa'id Sadiki cikin waƙar da ya rama da fatan kuma sun ji daɗin wannan waka kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirinmu na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng چند قشنگه بهار نارنج بوی بناره مازرون دیاره بن نوم پراره بن دشتون ازاره بیابون سبز زاره به نازم شد دیاره به شد دیاره بهش همین جه شهر و دیاره روز و شو که به جان خداره مشت او حاکنه امه تلاره تمام کو و زهرا گل بماره مازرون به دیاره بنه نوم بلاره بنه دشتون ازاره بیابون سبز زاره به نازم شد دیاره شد دیاره دشت کنار ببینم شه بناره من صدای باره شته کنار ببینم شه براره بشنوهم من صدای لالواره امه ما زنده رو هر روز بهاره ونه جنگل ونه کوه بلاره ونه جنگل ونه کوه بلاره سبز زاره به da kuma wani ne muka kawo ƙarshen jiran shirin namu kafin dai na tattara nawa ya nawa ga wasu daga cikin takaitattun labaran da aka riga aka ji. a kasar haiti binciken da aka fara kan kisan shugaban kasar jakunar Moise ya haifar da rudani ƙungiyar kasashen larabawa ta damu da makomar fursunonin falastin da suka tsere daga gidan yarin isra'ila majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa babban koma baya ne barin afirka a baya wajen samun alluran rigakafin cutar corona to ina kuma da haka ne muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu da don kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya